hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku shi kuma daidai da takwas ga watan biyar miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a tafsirinmu na wannan masallaci masu imam ahmad bin hanbal da ke nan tsauni a garin bisau jihar zamfara najeriya muna cikin tafsirinmu na sotul bakara inda je muka kwana kan aya ta ɗari biyu da hamsin da eh, ɗari biyu da sittin da hudu za mu tashi kenan da sittin da biyar insha Allah ta'ala akwai tambaya guda ɗaya da ta zo ita za mu amsa insha Allah ta'ala yace assalamu alaikum malam Allah ya kara wa malam lafiya amin tambaya ta ita ce dan Allah malam matar da mijinta ya rasu ya barta ah, matar da mijinta ya rasu ya barta kuma sai ta auri wani miji shin malam a guza alkiyama mijinta na farko ne shi ne zai zama mijinta ko kuma mijinta na biyu ne sannan kuma ina barar addu'a malam dan allah malam ina barar addu'a wajen inwa musulmi da kai allah ya bani jari kuma ina son ƙarin mata allah ya bani iyama in ƙara ya ba kowa wanda yake da ɗaya Allah ba shi iko ya ƙara wanda ba ya shi kuma Allah ba shi iko ya nagode ba ne a hukka sharuwa lafiya to kai tambayi ta ka da addu'o'i a cikin ta kai kana zan addu'a kuma kai ma kama wata addu'a ah, to amsar tambayar ka ita ce matar da take da maza biyu ah, afuwar tunda ba a maza biyu ko <laughs> in za a namiji wuri a bala'i za a gare mai a kasar gaba ɗaya a ƙunar a matar da take da miji sai ya mutu sai ta sake aure mijinta na biyu shi ya tashi alƙiyama in mumini ne shi ya tashi amma ba ta shi da miji da farko ba kun fahimta shi ne sirrin Allah ne da ya da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu auren matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda matan sa ne a ina a aljanna so baya halatta ka aure matar annabi sallallahu alaihi wasallam kazalika idan mace ta mutu a mijin da ya mutu sai wani aure to da wannan miji na biyu ta shi ba da miji na farko ba a wani sahabi ya yi wa matarsa alƙawari a zamanin manzala sallallahu cewa da gona ya bata da sharɗin idan ya mutu kar ta ƙara auren wani mutum kuma ta karɓi gonar sai kuma tun tana son auren sai wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya rasulullah yaya matsayin wannan al'amari na sallallahu alaihi wasallam a turjina ne ha bi kata zaki mai mai da gonarsa in zaki mai mai da gonarsa shike da alƙawari ya tashi amma in zaki cigaba da rike gonar kuma to ba za ki aure wani miji ba a bayan mun fahimta a wafa'i in mace ta ga dama ta kyawar wani namijin bayan mijinta ya mutu ta kyauta ta yi wafa'i sai su tashi da mijinta a gudanar kiyama walal habibu ilin habibu ka san masoyin farko shine masoyin gaskiya da gaske masoyi na biyu wata kila wata abubuwa ne suka dan bayyana an bayyana amma eh, mata ka ta farko wata kila ta aure ka saboda Allah kana talakan ka baka da kofi baka da komai ba ta yawon ka saboda Allah ta biyu za ta yawon ka saboda Allah ta uku za ta yawon ka saboda Allah ta hudu za ta yawon ka saboda Allah to wata kuma ta farkon ta yawon ka saboda Allah ta biyun ma ta kyawar ka saboda Allah ta ukun ta kyawar ka saboda Allah ta hudun ma ta kyawar ka saboda Allah duka dai abin da kaga Allah ya baka ka runguma hannu biyu ka gode ba to kuma kana azukun addu'a jari Allah ta'ala ya baka jari Allah baka abin da zaka tsare mutuncin ka da mutuncin iyalin naka kuma yana roƙon mata ta biyu to ban sani ba ta farkon ce ta mutu ko kuma ƙari da yake so Allah ƙari da yake so kuma alamu ƙari da yake ƙari yake Allah ƙara ba ai ƙari ya fi ƙara Allah ƙara ba kai ma Allah ƙara a Allah ma Allah ƙara kai ma Allah ƙara sai kuma yake duk masu neman ƙari Allah ƙara Allah ƙara gaba <laughs> kana da an yi baka ruka ba a to da ni <laughs> na ruwan karni ya ce kuma wanda ba su da shi kuma Allah ba su to Allah ba su kai ba sai mun Allah ba ka Allahul musta'in shi kuma wani da aka kawo shi ma yanzu yake salamu alaikum malam ni ne na ci abinci bayan na kare sai na ga ɗan na dan zuwa wani lokaci kan na sha magani ko don na sha magani da kano ne kaga sun kano in kana karatu a kano kama ma tambaya sai ka gyara maka hausa sa'an nan za ka amsa musu amma nan zai na fahimci cewa a shi gusto aiki ba kano ne sai sha magani ita ina cikin sha sai na ji a shi wasu masallacin sun yi asalatu ne menene hukuncin azumi shi ke nan tunda baka sani ba ma ka dinga shan magani kana gama cin abinci don ka kara makar me tambaye ta ce yake assalamu alaikum malam mace ce mai al'ada ba ita bace tambaye ce wai ba wace ba ita ce mai al'ada nan ba mai family plan ba sani mai shi shi ban amsa ban san amsa bane wannan Allah ta ala da ta damu ɗazu wani ya kira ni daga kano malam jamil da maran ayoyin an mun tambaya ina da kwana uku jami'in suka gabata ko akan hukuncin maimaita ayatul cikin bakara shekaran jiya ne ko wace aya ce ba da yake rabbana la wa afa kuwa wa rufil lana na ce ban sani ba sai ne abin da ya gini na ayoyin azaba ko na ayoyin rahama ka nemi tsari ko ka nemi ah, Allah ya ba ka to da ya kira ne yake ya saurari tafsirin ya ji na ce ban sani ba to amsar ita ce ya halatta a mutum ya maimaita abin da ya roƙa a cikin alƙur'ani wallahi malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير شواري مفسر أن بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم, آه، بالله واليوم الآخر فمطره كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين الله سبحانه وتعالى يقول الإيمان يا أيها الذين آمنوا يقول الإيمان ويقول كبار الإيمان لقرتيا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كركوا قاتل صدقوكم دقولي sa'annan kuma da cutarwa a cikin su sai Allah ta'ala ce kallazi yunfiqu malahu a Allah kamar wanda yake cire dukiyarsa don nuna ma mutane ri'a Allah dan mutane su gani wala yi yu'minu billahi wajen yawmil akhir bai imani da Allah ba ko yi imani da ranar tashin kiyama misalin wannan fa masaluhu ka masal safwan alayhi turabun fa asabahu wabil fatarakahu sallallahu Allah ta'ala ce misalin wannan da yake cire dukiyarsa ba don Allah dariya shine misalin mutumin da ya hango safwan kamfa ana dutse wanda yake da ƙasa a sama gare shi amma ƙasar ba mai yawa ba eh tsammanin cewa wannan dutsen ƙasa ce mai yawa a kan da haka bari ya shuka a kan fataraka fasabahu wabilin da aka yi mamakon ruwa fataraka da sai ta wanke wannan ƙasa ɗin ruwan sama ya wanke wannan kasa ya bar wannan dutsen ya zama ta babu komai a kansa la yaqdiruna ala shay'in mimma kasa. babu wani abin da su samu na abin da suka tsoro wuta suka wuce kokari a kansa wallahu la yahdi al-qawm al Allah ta'ala dai baya shirye da mutane wanda suka fice kafirai abin nufi anan ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya kira mu ayoyi guda biyu wanda suka gabata ya yi kira gare mu cewa mu zama masu cire dukiyoyinmu saboda Allah kar ya zama muna yi saboda neman a sani ko kuma riya Allah subhanahu wata'ala ayoyi ukun baya ya gaya mana cewa mutane kala hudu ne to zai ce mai na farko masal lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi a sanadida. anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim anan wannan aya Allah ya ba mu misali wanda suke cire dukiyar saboda Allah yake kamar mutumin da ya shuka ƙwayar hatsi ne guda ɗaya da ta za shi fitowa kuma sai ta yi zangarin ya guda nawa bakwai kowane ɗaya daga cikin sai fita da kwaya ɗari a jikinsa ga in kallifan ya ya zama nau kenan ɗari bakwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah zai rubanya muku kuma ila abu afin kafira Allah ta'ala zai rubanya maka zuwa ga sama da haka shine ko faɗin Allah ta'ala wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana rubanya ma lada ga wanda ya so a wanda ya ce da zuciya saboda Allah Allah rantsan ya mai lada sama da haka Allah ne iko ne kuma kan yi maka ta shi sai ya ce wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne kuma masani ne akan abin da bayi suka aikata sai Allah ya zaki ga mun kuma Allah ne ya shiquna amwalahum fi sabilillah wanda suke ce da dukiyoyinsu saboda Allah sun malaiki da inna ma anfaqu mannan wala adan lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda suke ce da dukiyoyinsu ma saboda Allah ba sa bin bayan abin da suka ce da gori da cutarwa ba sa goranta ma ba sa gaya ma bakar magana ba sa yi tsora maka nauyin da ya fi karfin taimakon ma da suke maka Allah ta'ala ce lahum ajruhum inda rabbi waɗannan suna ladar su a wajen ubangiji Allah ya nuna mana kenan ladar wanda yake da sadaka tana wajen ba wanda zai baka ladar sai waye sai Allah subhanahu wataala la khawfun alayhi ba su da bakin ciki da damuwa a nan abin da suka bari na duniya da kuma abin da zai a lahira duka ba su da damuwa da bakin ciki akan la khawfun alaihim wala hum yahzanun to sai Allah subhanahu ta'ala ya sake ga mana qaulun ma'rufun ah, khairun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha kyakkyawar magana da zaka ga mutumin da baka da abin da zaka bashi ya zo ya tambaya ya roƙe ka ko baka da abin da zaka bashi sai Allah subhanahu ta'ala ka ga miki kyakkyawar magana shi yafi alkhairi da kuma suturta mai asirinsa ya fi alkhairi a wajen Allah ta'ala samar ka bashi amma ka ta mata samar ka bashi amma ka suka bishi a cikin ta kun fahimta ka ji ce ne Allah ta'ala ya gaya mana mutane kala nawa kala uku kaso na farko masu bayarwa babu komai a tare su saboda Allah kawai suka bayar kaso na biyu sun bayar ko ba su yi yunkurin biyo bayan wani kyakkyawan aikin da suka yi da gori da kuma cutarwa ba kaso na uku sai Allah ta'ala gaya mana su ne waɗanda suke ba su da abin da za su bayar amma sun yi kyakkyawar magana saboda ba su samu abin da za su bayar amma sun yi kyakkyawar magana sun fi alkhairi sama ga mutumin da ya bayar kuma ya biyo bayansa da mummunar magana to sai Allah ta'ala zo kaso na hudu sai ya ɗauko wancan gaba ta ƙarshe da waɗanda suka bayar amma suka yi mummunan magana sai gina masu nasu hukunci a amma tare da zaɓen ya kuma da aikin mummunai da su guji wannan mummunan aikin sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuna su imani la tubdilu da fatikun manni wala. kar ku ɓata jukiyoyinku da kuka bayar sadaka da goyi da kuma cutarwa a bayan kun bayar ku zo gina rediyo kuna faɗa kun bayar ku zo kuna neman a yi ba muku kun bayar ku zo kuna gorantawa ai mu muka yi muku kaza mu muka yi mu kaza mu muka yi mu kaza to dan ko na mu kaza na mu kaza na mu kaza goran ta musu kace kuma me kake yi a nan idan dan siyasa dan siyasa ya roki kudin ku ya yi muku aiki da su sai kuma ya zo kamfen na biyu sai zo ke cewa ai mun baku hanya mun wara ta magani a asibiti mun ba da abinci a makarantu mun ba da uniform mun biya scholarship mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza wannan goran ta muku yake yi ko ko yana gaya muku gaskiyar amana ta ce ku da kuka bani ta farko ban ci ba wannan gori yake muku ko me yake muku ha gori yake yi ko kuma bayani yake yi bayani yake a kan duciyar da aka bashi kun fahimta a nan shi ba dukiyarsa ba ce amana ce ta Allah subhanahu wataala za ka ɗora masa kun fahimta amanar Allah ta'ala ce da aka ɗora masa don haka ya sauke yake muku bayanin cewa kun ba da dukiyar ku amana na yi muku kaza na muku kaza wannan ko ya bayyana ko bai bayyana ba dole yana da haƙƙin ya muku bayani yayi da dukiyar saboda amana ce a gare shi kuka ba shi kun zaɓe shi don ya kiyaye muku dukiya to sai zai ce muku dukiyar ku ga yanda ake yi ga yanda ake yi ga yanda ake yi wannan babu laifi a cikin an fahimta ba riya ba domin ɗan siyasa ya zo ya bayyana dukiya da abin da ya ce wannan baya ce amma me Allah ke nufi sadaqatikum sadakar da kai kai da kanka to sai Allah ta lati in kai sadaka kai la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha in kuka yi sadaka da dukiyar ku ku ta ku halal malak kar ku lalata ta da gori da kuma cutarwa a shekene abin da Allah ta'ala ke nufi ita sarakar dukiya idan gori ya biyo bayan aikin ya lalace ke babu lada kun bayanta don haka gudun kada ka lalata aikinka ya zama ka bayar kai baka rike kudinka ba kuma kai baka samu lada ba to yanzu kayi biyu babu ke kayi hasara ke to gwara kai shiru ka bayar in fi lahi in ka bayar kuma sai ka nemi lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin samun ladarka a wajen Allah ya fi maka alkhairi sama da a zo a yaba maka ya fi maka alkhairi sama da gori da za ka yi ya fi ma alkhairi kuma sama da cutarwa da za ka yi maka baya jiya mun yi bayanin waɗannan abubuwa guda biyu gori da za ka yi ba ni nema ka za ba ba ni nema ka za ba ni nema ma kana gaya mutane cewa na maka sa'annan kuma cutarwa ka yi masa kuma ka zo ka ɗaura mai abin da ya fi ƙarfinsa ka kama mutum aiki ana ba shi dubu talatin jikar ka mutu sai kuma ka zo ta ɗora mai nauyi zai zo gida zai ka ce to in za ka zo ka biya ta bakin rawun ka so min kaza ta dubu biyar in ya kawo kuma kai kana ji ganin ya fi ƙarfin ya tambaye ka kai shi kuma yana jin kunya ya tambaye ka da haka ba za ka biya ba ka ci daga cikin abin da kai maka nema mai to wani Allah baya son haka Allah yana son kyautatawa kyauta da zaka yi mutum nemi ladarka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa Allah yake ta maimaita mana yake ta maimaita mana kar mu bi babu mu ba mu aje kuɗin mu ba mun ba da su ko mu samu lada ba da haka shi da dukiya tare da gorantawa da cutarwa cikin ta lalata lada take kun fahimci wannan sai Allah ya fara shimfiɗa ma ka'idar cewa duk dukiyar da aka ce ta ba dan Allah ba to babu lada a cikin ta shi yasa ce la tubqilu sadaqatikum bil manni wal adha kar ku ciyar dukiyarku a wajen aikin ciyarwa ta nafila ma'ana normal kyauta ba magana zakka ake ba ana magana kyau kyauta ce da zaka bayar kuma goran tawa da cutarwa ta biyo baya to wannan Allah ta halatta kar ku lalata ladar ku akan wannan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa ne kallazi na malahu a annas abin nan da Allah yake magana akai na cewa kar ku bata sadakar ku da goyi cutarwa yake kamar mutumin da zai cire dukiyarsa saboda mutane su gani kallazi na malahu ri'a annas wanda ya cire dukiyarsa dan mutane su gani wala yu'minu billahi wale yawmil akhir bai imani da Allah ba kenan tamkar ko bai imani da ran al'iyama ba kana bayarwa ne saboda mutane su gani to kamar baka imani da Allah bane kuma kamar baka imani da ranar kiyama bane abin da zai ƙara fitowa da wannan fasara fili shine Allah ta'ala shi yake ba da lada kamar yadda ya gaya mana ayar da muka karanta can baya cewa ladar su lahum ajruhum inda rabbihim ladar suna wajen ubangijinsu to duk wanda ya aiki alkhairi yana tsammanin samun lada a wajen Allah zai zo gobe alkiyama ya ce ya Allah ina lada ta ina alkhairi na sai ka zo gaban Allah kana neman ladarka sai Allah ta'ala ce maka izhabu ila alladhina kuntum turaqunahum a'malakum hal tajiduna indahum jaza ku tafi zuwa wajen waɗanda kuke me yake da suna kuke nuna musu ayyukan ku ga shin za ku samu ladar a wajen su waɗanda kuke nuna mu ayyukan naku a nan duniya to sun gani yanzu a lahira ku je wajen su ba ku ladar saboda ba da Allah ku yi don wa ku yi don su ne mutum zai ba ku sadaka yanzu sai an fito da kyamara kofar gidansa yana raba muku ɗari biyar biyar ana ɗauka yana raba muku ɗari ana ɗauka ko zai ba ku abinci sai an ɗauka da kyamara wani na gani an zo ana ba shi irin sadaka azumin nan da ikhlasin nan za kwano ɗaya na shinkafa da rabin kwano na ziga da menene za a shi saboda Allah amma kuma ga mutane sama da biyar kowanne da wayarsa yana ɗauka saboda sai wani rubuta zai abinda aka ba shi a ciki gaba ɗaya ƙwaya uku ne ina akwai shinkafa a ciki akwai siga ciki akwai wani abu kuma ni masu ma san ma ne yace amma kuma mutane suka taru don su shaida abinda aka bayar su shida ga biyar da kyamara a hannunsu ga shi kuma mai ɗauka sauki sai za zaɓe fi saboda Allah kar ka ɓata ladarka domin za ka je lokacin da kake buƙatar ladar ko ba za ka samu ladar ba su kuma inda mutanen za su goranta maka cewa da ka ba mu aiba don Allah ka ba mu ba wataƙila wata manufa gare ka wajen bamu so kake mai yaba ko siyasa kake ko mene ta ga su ɓata maka aikin to amma ka yi saboda Allah dan neman yardar Allah in ya so sai ka yi ta tawassuli da aikinka cewa ya Allah ina ta tawassuli da wannan aikin alkhairin da nayi ya da Allah ka biya mu bukata Allah ka bani ka Allah ka bani ka ba su ke kai da kake neman aure yarinya ta ta raba ma kafa ta kasa gane kanta kai ma kai sadaka saboda Allah kai wasu da wannan Allah ta Allah karba mai neman gwamna mai neman kansula mai ko me kake nema mota kake zo ka canza gida kake zo kaza kaza ka abuwa sun ba zabi yi sadaka boyayyen sadaka sai ka yi wasu da wannan aikin sai Allah ta Allah ya maka alkhairin ka kun fahimta ayoyi duka za mu zo mu ta gani suna ta bayanin sadaka sadaka sadaka sai za mu ga insha Allah ta'ala Ya Allah ta'ala ke misalin wannan da yake nuna ma mutane aikin Allah ta ce kamar kali takuwa ne alaihi turabun fa asabahu wabil fa tarakahu salda misalin sa afu ga alkiyama misalin duci ne wanda yake kan bayan mu san kan fago wanda ba hausa kana ba ce mu ma muna faɗi nan duci wanda kake ganin shi akwai ƙasa a saman shi amma ƙasar ba ta da yawa ma'ana ƙasar ba ta kai abinda mu a agirgi muke ce masa rutsun ba gaba ɗaya ba ta wuce santimita biyar ba matsalar wanda idan ruwa ya zo ma mako ruwa ya zo zai iya fito shi kai wanke Ta yi bar kawai dutsen kawai shi idan kai shuka a samanta amma ne ka za ka shuka ta tsara har ta kai ƙasa ta ba ka yi banya sai Allah ta'ala ce maka misalin wani dutsen da kake kansa kana ganin da ƙasa saman shi to ƙasar ba ta kai matakin da za ka sanya wata ƙwaya har ta iya tsara jujjar ta imajinin a ƙasa ba ba sai zan dinga gaya muku wani abin da hausa ba da turanci na san shi ko yanzu. to misalin wannan mutumin da yake ciyarwa dan a gani shine misalin wanda yake tsammanin akan dutsen nan ƙasa ce har can ƙasa sosai sai je shuka yana shuka kawai sai ga mamakon ruwa ya zo daga sama fa asabahu wabilun mamakon ruwan sama yanzu sai ya wanke wannan kasar akan dutsen sai ta bar dutsen ne bayan saldan ma'ana ba komai a kansa ba wata ƙasa a kansa balle ne balle ya iya yin shukar a kansa la ya kadiruna ala ma kasa bu Allah ta'ala ce ba su iko komai kan kokarin da suke ma'ana ba su da lada a wajen Allah tsammanin su wannan wajen shuka ne sai suka da suka yi inda ruwa zai wanke kuma dutse shi ma duk abin da ya hauka na ruwa zanewa zai yi saboda kurman dutse ne babu komai a kansa ba ƙasa ba rani ba tudu ba kwari kurman dutse ne kawai da haka duk wanda ma ka zuba kansa wa za su bi kasa ba abin da zai rage a kansa kun fahimta kuna gane misalin da Allah yake bayarwa kuwa dutse za ku kalla na farko dai ruwan ya an wanke su sun wanke kasar da take kai balle mai shuka ya tsammani zai je kan wannan kurman dutse ya shuka kansa yadda wannan dutse yake marowaci yanzu bai iya rike kasar ba bai rike ruwan ba haka nan za ka tashi a gobe kiyama fayau ba ka da ladar wannan sadakar da ka yi riya a kansa riya bala'i ce riya musiba ce yi kokari ka ɓoye aikin ka ka ɓoye shi duk inda za ka ɓoye ba yi kokari ka ɓoye shi saboda ne kana neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya sake ce mana wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin Allah ta'ala baya shirye da mutanen suka zace kafirai ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله ما تعملون بصير الله تعالى يتكما وإن تجيكما تشيل دوكينس مثال وإن تجيكما تشيل دوكينس تبول الله كان الله باقي مثالا وإن باقي تشيل وتبول شيء nan kuma gashi Allah ta'ala zai baka misalin wanda suke ciyarwa saboda Allah Allah ta'ala sai ce wa masalin ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim wanda suke ciyar dukiyansu saboda Allah da kuma neman jake akan abin da suka aikata da kansu Allah ta'ala ce kamar jannatin fi rabwati kamar wani lambu ne ko gona da take kan jigawa take kan tudu ma'ana ba ta wajen da yake fadama ne balle a ce in an yi ruwa duk abin da ke cikin zai tafi ana iya samun ambaliyar ruwa tafi da duk abin da ke cikin gona ta halakar da shi ta lalata shi ko da bishiyoyi ne su fadi saboda kasar ta da ta jirgi ta yadda ba ta da kwari ita muke cewa loose soil sai ga ta tada dukkan abin da ke kanta in kuma shukar ta fadi kasar kuma ta biyo baya ta sake dani saboda ta zama mai wind wannan kasar da ta dinga narkewa sai ta kuma dan ne maka abincinka da haka ba zai tashi to amma gonar da aka yi ta akan jigawa ita ba maganar ambaliya ta same ta ba maganar kuma ta faɗi balle wata ƙasa ta danne ta kun fahimta Ya Allah ta'ala ce bi rabwatin fa asabaha wabil sai ma makon ruwa ita ma ya same ta fa aka tukula ha bi'ain saboda samun wannan ni'ima ta ruwar har ta ba da amfanin da malinci biyu ana ta baka ta sake baka abin da duk mai shuka yake bukata ya samu abin su biyu kai noman rani kai noman mai damuna ta ka samu wannan ko kuma ya zama saboda ni'imar wajen ta samu har ta yi ɗaya sau biyu a wannan ta ga riba ce da da mai lambu da mai gona zai ji daɗin abin da Allah ta'ala ya bashi Allah ta'ala ce fa in lam yusibu hawa wabilin bal in ma ma mako ruwa bai same ta ba ko yayi fi ta samu za ta tsara za ta bar amfani ne an gane ko yayyafi aka yi to wannan gonar sai ta bada amfani wallahu bima ta'maluna basir Allah ta'ala ya kasance basirin ne mai gani ne ga abin da bayan suke aikata duk abin da bayan suke Allah ta'ala yana gani wanda ya bayar a can baya ba don Allah ba Allah ya gan shi wanda ya bayar saboda Allah Allah ya gan shi to yi saboda Allah wallahi ba karamin wahala gare shi in ka ga mutum ya yi saboda Allah to ba karamin mutum bane ba karin mutum ba ne. shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa Sallam ya gaya mana a hadisi za a tashi a gobe alƙiyama Allah ta'ala zai tafi da dukkanin abin da kake gani a bayan ƙasa za a tashi da mu da rana Allah ta'ala zai kamu ne ka jeje kawunan dina ce bin da da ni kamar mil ɗaya za a kawo rana mil kuma wajen malaman larabci kun fara biyu gari shi in ma ya zama kilomita nawa ne take mil ɗaya kaga kilomita biyu da ɗan motsi yana baka ne mil ɗaya to a dawo da rana kilomita biyu da ɗan motsi a kanka wanda ranar nan da kake ganin sama ta hudu take amma ta ta addabi kowa ta ishe mu zabi duk kowa nan ga alaran mana wanka biyar yake a rana haka kace ko so biyar yake wanka saboda tsananin bala'in zabi nan na ramadan mu ne nan bayan Allah muke fada <laughs> ka zan iya kudin ka ya shan wahala iya tsoron Allah ya tafi da Allah zai to fassara ta biyu ta malamai suka ce abinda aka shafa kwalli da shi ɗan tsinken nan da yake cikin tandu shi ma mil ne sunansa a larabci to duk wanda ka ɗauka ko ka ɗauki cewa za a kawo ranar nan daidai wannan ya naka ka zama daidai kanka daɗi gare ka ko kilomita biyu ka maka ita daɗi gare ta to haka Allah zai da rana kusa da kawunan mu a gubar kiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam yake a daidai wannan lokacin iya zunubinka iya gumin da zaka yi a gubar kiyama wani guminta da ranar da za ta kawo daidai gwiwarsa wani daidai idanun samu wani daidai cinya wani daidai cibiya wani kirjinsa wani gumin zunubinsa ta ya rufe shi muna roƙon Allah karin da wannan fara to amma akwai mutum bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake su ba za su sha wannan ranar ba za su shiga cikin inuwa al'arshin ubangiji nan da babu wata inuwa sai wani inuwa duk wanda ka gani a bayan ƙasa wannan lokacin zube ake a waje kowa ta ji jiki amma mutum bakwai Allah zai mutu inuwa da inuwa sauran da babu kuma wata inuwa sai wani inuwa daga cikin mutanen bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta ma ta'lamu shimalahu ma tunfiq yaminihi mutumin da ya sadaka da hannunka na dama ya ɓoye wannan sadaka har hagunta ba ta san cewa ya ba da sadaka me ake nuna makakan wai abin ikhlas ka yi sadaka da ga wannan hannun naka na hagu bai ma san cewa hannunka da dama ya sadaka in da hadisin musulun da ya kawo shi alas filaf abin nufi anan ne ba ana nufin ɓoye hannunka na hagu ka bayar da hannunka na dama ba a ba shi ake nufi ba abin da ake nufi za ka yi sadaka ga malam mai ciwo a gefen nan a yi sadaka da babu zai gani ma'ana duk kusancinka da mutum ana so ka koye mai sadaka da zaka domin wannan aiki ne tsakaninka da Allah ka koye sadaka da har na kusa da kai ba zai san me kake yi ba kuna ina ma'an ibn yabi sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana masallaci yayi sallar asuba zaune yana lazimin sa sai ya tashi ya tafi juya da zai sai ga an aje mai wani kunshi mai nauyi kamar yanzu ne ga wani katon buhu a bayana na Allah da annabi sai juya da zai kawai sai karo da wani buhu makere da kuɗi yana duba sai ga ah, masha Allah masha Allah wannan yana litar kadari domin ya san ba kayan kowa bane nashi kyauta ce aka aje mai saboda su bai haka suke sai aje ma abin da ma wanda ya baka baka san shi da haka yana ganin wannan sai ta mashi Allah Allah ya kame imani sai ɗauko wannan buhun niki niki sai gida ina zuwa gida ya ta murna yana cin babansa alhamdulillah yau Allah haɗa da wani gawur ta can mai imani ya aje mu wata kasuwar da ka'aba ya ce me kace ya ce kuɗi tana ganin su kuɗi aka aje mu sai baban ya ce billahi la ilaha illa huwa sai ka kawo kuɗin nan dan wallahi ba kai ne ne ajewa ba wallahi da suka kawo su ku ji abin mamaki yake wallahi ma an ta'arat wallahi ba kai ni a gaje uba ne bai zo aji ma ɗansa kuɗi amma wallahi bai ma ɗansa bane ba kuɗi za su baka mamaki a ka aje ma ɗansa kuɗi Nan da baka buƙatar ka tanwa ka ajewa ya zama ɗanka ma amma baka san shi ba baka gane ɗanka bane uban ka aje ma kuɗi baka san uban ka bane aje ma kuɗi kai ba kaga wacce ya fi sauƙi da kai uban ma ka aje ma ɗanka kuɗi ba ma sa ɗanka ne ka je ka yi sadaka da ba ka buƙatar a sake kai to Allah ku dubi imanin sahabban nan amma wani shasha shasha sai sa bakin rawani kamar ran about yadda ka sai ɗauko da kun taya wai zage sahabbai yake mutane da ke kalafi. kai kana nan baki kiran da kai a Najeriya ka zo kana zagin waɗannan mutane rigima ta kike mai tsakanin uban da kan ta yana cewa wallahi ba zan bayar ga uban ya cewa wallahi sai ka kawo ya ce sai dai mutu jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka je wajen mai dika sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi yayi dariya yace laka ma akhafta ya ma'an wa laka ma wake ya yi yake kai ma'an dan abinda ka dauka naka kai kuma abinda kai niyya ka bayar neman ladan Allah ya baka rajin shi ke ko a gida ne ake ce mun da hausa ba mu karin magana da ya karatu da wannan ba kare din a kai ban yadda ne me kare me da mu kuma da kan daka da kyau <laughs> da kan daka shi kan daka kaga saboda Allah yayi kuma Allah ya ansa kuma abu ya koma gida ba na son ce unguli ta koma gidansa na tsamiya saboda unguli kaga ba kyau amma da kan daka shi kan daka yayi kyau da kyau wannan hausa ta burge sai kun yi hakuri da ni ko zan ni ni na lalace lalace zaman kano ya lalace ana kano hausa ta tafi a ba ba hausa ta don kuma ai barazan wani kina cikin jawo in na cikin ba hausa kuma na yake babu kina can ce musu nake na fi ku hausa in na zo na kuma kaga ba zan cika baki to to Allah yana son koyi ya sadaka wanda za a yi ta koyi ba wanda kan kai kake magabata akwai mutumin da yake aikin alkhairi wallahi ba wanda yake sani akwai mutumin da yake bin gidan wasu tsohuwa yana zuwa mata ruwa da daddare amma wallahi ba san waye wannan mutumin ba sai da ta ci ruwa kawai ko mata damu mata ta cewa ta san waye da ya ɓoye ba kansa cewa baya so a san shi ita ma ba ta fata ta san shi sai lokacin da aka yi mutuwa a garin daga kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ba ruwa ta ce me bare bari ta sa idan muke gani ha ci guda na cika ta gabara ta ce kai wallahi shi ne ke kawo wannan tunda ya mutu shi ke tunda ya mutu shi Magaba ta ɓoye sadaka suke yi kuma ka yi ƙoƙari duk yadda ka ke ƙoƙarin a sanka yi ƙoƙari ka ɓoye aikin ka na alkhairi saboda Allah ta'ala yana alfahari da aikin da aka ɓoye saboda shi karka da ka ɓata ladarka yi kokari ka inganta ladarka kun fahimta ka ɓoye ladarka abin da kai ka ɓoye wa kake ne ma ya saka ya maka Allah to ka je ka nemi ladarka a wajen amma su mutane kyale su ba abin da za su yi maka la nuridu minkum jaza'an wala shukr ba ma bukatar ku gode ba ma bukatar kuma a ku zo kuna mai suna kuna godiya kan abin da muka ba kuma mun ba ku ne saboda Allah ku tafiyar to الله تعالى ta'ala أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت نعم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغلبوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الله سبحانه وتعالى شمنا بلجالي مبدنجني كما كان السركة كويتا وقريب إنجن تنية وجنين أيش الخير الله تعالى شيء آية ودع أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله زرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وبنجي سبحانه وتعالى yanzu ɗayanku zai so a ce a yawadda a ɗayanku zai burin a ce an tafi na jannatu yana da wata lambu na gona wanda yake da gidan gona babba min na filin a cikinsa akwai bishiyoyi na dabino wa anabi da kuma inabi tajiri min tahtiyal anhar wanda koramu suke gudana na daɗi a cikin wannan gonar saboda haka ko da yaushe wannan gonar makin take da kayan abinci da kayan marmari da kayan daɗi da ake fito da su a je a sayar min kulli samarati walahu fiya min kulli lahu fiya min kulli samarati a cikin wannan lambun nasa ma kai duk nau'in itaciya sun nau'in kayan marmari akwai akwai su apple akwai su gwaiba akwai su mangwaro akwai su kankana akwai su waye duk kayan marmari akwai su a ciki wasa bu hulkibaru ana nan ana nan ga gidan gona yana nan nan hankalin sa yake nan tunanin sa yake nan ne fasan ɗin kwamfin sa sai kawai ba ta same shi girma ya zo masa yadda ba zai iya tsayawa ya kula da wannan gidan gona da kansa kun fahimta ga ta gidan gona ce ita ce kadai ka. kuma nan hankalin sa yake gaba daya kuma ga ba ta same shi bayan ya tsufa shi sai kuma Allah ta'ala yake mana wala hu zuriyatun du'afa yana da ƴaƴa wanda suke masu rauni ƴaƴansa maza kanana ne ƴaƴansa mata kanana kaga wannan gidan gona shine ne sa wajen ci gaba da taimaka ma wannan yaron nan fa asaba a ifaru ana nan sai kawai ga wani mamakon iska Allah ya tuno da iska daga jumare fi hinaru wannan iskar sai zo da wuta a tare da shi fahtara kat ke kona wannan gidan gona gaba ɗaya akwai tausayi ko ba tausayi Allah ta lafi kazalika yubayyinu Allahu yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun haka Allah yake bayyana muku ayoyi yake bayyana muku misalan sa wala na za ku dinga tunani a kan abin nufi anan shine Allah ya yi masu kyauta saboda Allah wanda ba sa goli a cikinta ba sa cutarwa a cikinta ya kuma yabi masu kyakkyawar magana ba su da kudin da za su bayar amma za su yaba maka za su kuma baka haƙuri su kwanta ma da hankalinka ya zargi kuma masu yi saboda a kai wasu suna yi masu yin riya wajen bayarwa Allah ya zarge su da sai kuma Allah ta'ala ya dawo yana magana kan waɗansu kuma na gaba waɗanda za su fara bayarwa saboda Allah amma da ƙarshe kuma za su kuma a yaba musu kun fahimta kaga sun bayar saboda Allah amma za su zo kuma aje a ce sun yi a yaba musu a ce ai suna yi ko ka zo ba mutum ka fito a shi wannan sirri ne ba wanda gani daga ni sai kai Allah ba na so ɓata lada ta ne me ya sha wannan magana banzar ne ka ba shi kai shuru mana na ruwanka da wannan karuwancin ka ba shi kawai ba ruwanka da wani a ikhlasi ne ba na so to anan ne ba ta ɓata lada ta shi kake nuna maganar ikhlasi wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu shi Allah da kake sai da ka ikhlasi to shi kenan kar ka Allah zai gani dan ikhlasi kuma kar ikhlasi shine wallahi ma ta'amalu na basir to Allah ta'ala ana sai ba misalin mutumin da yake da lambu kana da gidan gona kamfani yayi kyau sai Allah ya bada misali da cewa min nakhilin akwai ya'yan itace da biyu a cikinsu me yasa Allah ya bada misali da nakhil na farko bishiyar dabino dadewa ake a da ana renanta domin dukiyar dabino ba kai za ka shuka ta ka girbe ta a da ka shuka dabino ta ka shekarar talatin bai fara yaya ba har arba'in hamsin da gabar yaya to kai da ka shuka yanzu ba kai za ka more shi sai dai ɗanka ya zo ya mora ko jikoki ka zuwa to Allah sai ba da misali da dukiyar da aka daɗe aka daɗe aka daɗe ana shan wahalar tara kun bayyana an daɗe ana tara dukiyar da ƙarshe lokacin da ya kamata ka zo ka ci ribar dukiyar sai kuma ka tsufa kuma dole kai ne za ka tsaya ka kula da dukiyar yanzu ba ka da ƙarfin kula da ita kuma ya zama tunaninka ita ce sosofin kafin da za ka taimaka ma kanka kuma Wala wa lahum ba'a fa, ga ƴaƴanka kuma gaba daya masu rauni ne ba su inda zai samu kai din ne kuma kai yanzu gashi ka tsufa kuma wannan gonar yanzu kai ba za ki kula da ita yaran kuma ba su kula da ita fa asabaha i'sarun fihi narun fa ihtarakat iska kawai da zai kone gonar gaba ya za ki waye da tilaki me me wata gudunmawar kake tsammani ko yanzu to abinda Allah yake so ka gane anan shine misalin da Allah ya sake bayarwa a nan shi ne misalin da mutumin da ya dade ya dade yana wahala ya dade yana wahala ta alkhairi niyyar ta mai kyau ce yana zuwa ƙarshe ko shi fatin ne kun fahimta ya dade ya fi aikin alkhairi a ƙarshe kawai shi shaɗan ya ja shi kawai je ba da labari sai lalata aikinsa Allah sai ya ruguza ladar gaba ɗaya abin da kake tsammani mu yi Allah ya rubuta shi kamar yadda da kake ta kokari kake ta wahala ta ara kake ta zuciya yanzu da karshe ka zo ka kai karshe kuma sai ka rasa wannan abu Ko haka Allah ta'ala zai kona wannan damar da kake ita ne Allah subhanahu wata'ala ta'ala sai lalata ladarka to abin da ake bukata shine tun daga farko har karshe zama saboda Allah ne karke saboda mutane karke da yin ayabe ka karke saboda komai amma ba laifi ba ne idan kai saboda Allah shi mutum kuma ya gaya mutane cewa wani ya bani wanda ba laifi ba ne ka zo mutum ya baka abin alkhairi ba laifi kana iya gaya mutane cewa wani ya bani kaza saboda Allah to daman ba da yake faɗa kamar shi ba irin dan siyasan da zai kira mutum ya zo bashi abu saboda ya mai wahala kuma san zuwa zai yi ya sa hoton ka ya sa jam'iyya duka a jikin motar sauran saboda in ka siya ne saboda ai kamfen na ga wannan ba aikin Allah ke dama kamfen amma in ka bashi so kake kuma yazo ya sa hoton ka dan a gane ka bashi to zaka bata ladan ka bai saboda Allah in ya ga dama ya in ya ga dama in ji abin da ba ga kare wannan a ƙarshen wannan ayar akwai wani wata fa'idar da zamu fahimta amma ba ta da alaƙa tafsirin ayar sai da ta ba mu kyakkyawan misali kaga anan Allah ta'ala ya nuna mana mutumin da ya yi rauni ya tsufa shekaru sun ja a shi a daidai lokacin yana da bukatar mai taimaka ba haka ne kana bukatar mai taimako a gani ka to anan za mu fita da fa'ida guda biyu fa'ida ta farko kuskure ne matashi ya haura shekara ashirin biyar ganganci ne don ganci da kuna da ne malam umar iziya jamaraman ado yaya zai duk wannan sadaka yake ba dama a gidajen ku gaba saboda kaga anan Allah ta'ala cewa yi gashi ya tsufa gashi ne ba ni ɗauke makama ɗayan ka kuma sun yi rauni ba su kai ƙarfin da su ke shi ba a ce lokacin da ka tsufa kana buƙatar subordinate a gida wanda shi kuma mai zai ce maka ladan malam ibrahim shi ma ba wani to sai kuma ka yin auren ka kai shekara talatin da kaza ka balaga har ka zan balangu sannan zaka ka zo kai auren to lokacin da kake shekara hamsin kana buƙatar ka zama waje ka huta ko ku ka kai shekara sittin shi ko ɗanka lokacin ko shekara ashirin da wuce kana nan kana jelen kai yara makaranta kai ne zuwa ɗauko su kai ne wancan wahala kai sai ya zama kai wahala kake musu zuwa kake maka maka wannan kuskure ne a ranta kuskure ne da kuma mutumin da yake aikin gwamnati ya zo gab da ritayarsa har kayi ritaya ba ka aure da yayanka mata ba kayi ritaya ƴaƴanka ba su shiga jami'a ba ka taya ritaya ba ka da kwakwarar sana'a ka taya ritaya kai dai gankanin dai kawai a ci dai kar a mutu wannan kuskure ne a rayuwar shi ba daidai ba ne ba daidai ba ne mutum ya je zauna ya kashe zuciyarsa baya makansa fulani shi yasa Allah ta ma a ƴan rufa'i da alkhairi da muna ta ganin laifinsa da ya kori ma'aikata sai wasu suka ce muna hikimar da ya yi da ya kore su ya ɗauko in taki mai ɗinsu da inda ma sun gama aikin iya abin da za su samu ce sai ba su yake ku tafi yanzu kaga za kana da ƙarfinka za ka je ka amfani da ƙarfinka ka ci moriyar ƙarfinka wajen mai yin jari da sana'a da kamawa amma sai ga mutum wata yari taya sannan yake zai fara kasuwanci da ɗan abin da aka ba shi layi su mini wa layi gumi an ba ka yi miliyan uku ko yi miliyan bakwai me za ta yi maka a lokacin kana son motsa kana son ka sake sabon ka gyaggyara gidanka kuma ka je ka ce ka ga mutum haka wani zai sami wai wai zai ritaya wai mai ya za a yi da shi nake ya za a yi da kai <laughs> kawai ka cikin rukun cikin kudin ritayar ka to shekara ta nauyi ina wahala matsalar ni ba aikin gwamnati nake ina ta ina noma ina ta ina ciwo ina ta ina shan wahala ka sannan so kake yi yadda kaga ina samun alwujudi a ranar kai ma kake so mu bi tare to ka'ida fa shine in ka shigo harkar mu fa sai ka kusa shekara biyar kana sa kai eh, kwarin da sai ka shigo in ka ji ne ka zuba waccan cutar ta zo ta zubar da su gaba ɗaya sun tafi lahira an yi jana'i da su gaba ɗaya baka san da zaka wata mata ka ta sa kai kawo da kuka take tana ci ne ke duk ka sun mutu ta ce mata madam cool down karki damu come back again mu ma da kazalika kuntum min qabl ko ba ka magamce ne kai noma kai noma kai noma Allah ya dauke ruwa ba abin yi yake ya za yi wani da muke noma da shi bana na shuka buhu 43 uku na shinkafa shi ba shuka wani abu makamanta haka ruwa ya zo dauke gaba ɗaya mu samu saboda buhu sai a gonar ina zuwa na sa kai shi a jindin mun shi a yi tafi ta ce alaji yaya yace malam baka gani ne ce me baka girbin da ake ne ce sosai ne a kuma ba mu samu ne ba za mu saba wani akwai masara akwai wake duka za a samu alaji ai mu ba yau muka saba ranar da kuma Allah yake ba mu biya kuma ya zamu Allah ya ba mu ya ba mu mun gode ya jarabce mu yanzu ba mu muke da iko da ruwa ba sai mu ya haƙuri shi kawai da mu yake ba ka haƙura bari ke kai malam tsara ki sai ka gina ne imani ina da wata arna ma'aikata na har yanzu an bugu su bugu ce hey alaji kace mai kace hey an sha wuya ba kace shin wai tunanin kake ni na ya tsara ko tunanin kake nawa za a samu shi kai a baka naka in a tsara ni musulmi ne ya yi da kasar kai ko tunda ba musulmi ba ne zo dan ma wani abu na ba mai wani abu na bashi ce halaji duk da wannan hasara da yi kace kai dai rike kai baka da wani imani ina da to haka Allah ke jarta musulmi Allah zai yi nan da kai abin da Allah ke so da kai shine ne ka dai samu ka ciyar jarabawar imani kun fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu wannan misali da dai zama darasi gare mu a rayuwa dai mu darasi gare mu a rayuwa ce kawai kada mu fara aikin mu na alkhairi mu je kuma mu lalata shi ne karshe da abin da ke ba daidai ka yarda kyawun niyya sannan kuma ka je ka fata shi da mummunan niyya Allah subhanahu wa ta'ala ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya kullu fi imani anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga abin da muka ba ku min tayyibati ma kasabtu daga abin da muka baku da hannayen ku suka tsuruta wa mimma akhrajna lakum min al-ard da abin da kuma muka fito muku da shi daga ban kasa wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa tubnu fihi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid Allah ta'ala ce muna wala tayammamul khabitha wajen ba da sadakar ku da za ku ba da kyautar abin da Allah ta'ala ce ku bayar kar ku cakuɗa mummuna da kyakkyawa ku bayar da shi walastum bi akhirihi inda ku ne a wajen madadin mutumin da ya karbi sadaka ba za ku yi jin karbi wannan ba illa an tuku mai dufi sai dai kuna kuna masu rurin idan ko kuna jin kunya wanda ya ba ku ce ba za ku karba ba ko kuma dai ba inda za ku yi da shi haka ne za ku haƙura ku karba wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid ku sani cewa Allah ta'ala wadaci ne daga abin da kuke bayarwa kuma mai godiya ne idan kun ba da kyakkyawa abin nufi a nan shi ne Allah subhanahu wataala ya kira mu cewa idan muka dace da dukiyoyin mu ba da masu kyau a cikin su kada mu ba da mummuna dan sai ba ma son mummunan sai mu dauka mu ce ga sadaka a karku ya ku ba da kyakkyawa a cikin dukiyar mimma akhrajna lakum min al-ard ma kasabtum afwan abinda kuka noma ko abinda kuka kasuwanci kuka samu to in kun zo ba da kyauta a cikin sa ku ba da kyakkyawa kar ku ba da mummuna wani za zai sana'a a kamfaninsa sai ya ɗauko masu kyau kyau ɗin sai ya ware su zai sayar marasa kyau ɗin da ya fi kuwa kai su kasuwa a wulaƙanci suke sai ce ga sadaka ga kyauta ta bayar mai gidan biredi malam umar an yi biredi mai kyau sai a ce shi ya kai kasuwa mara kyau almajirai ku zo masha Allah akwai sadaka saboda wannan kasuwa ko ka kai ba za a siya mai fanke haka wanda ya san ya lalace a kamfani zai ce ga sadaka to Allah baya son wani inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyib mai kyau din Allah ta'ala ke so ka bayar kar ka bada wanda baya da kyau wa mimma akhrajna lakum min ard da abin da muka fitar muku daga bakka kasa noma da kuka yi kar ku dauki mara kyau ku bayar ku zaɓe kyakkyawan amfani shi za ku yi so da shi shi za ku sayar shi za ku yi kamfani amma mara kyau ɗin kuma shi za ku ba wa mutane a matsayin zakka Allah baya san wani ko kuma wa min mimma akhrajna lakum min al abinda muka fito muku da shi a ban kasa na zinari da azurfa da tagulla da waɗansu ma'adanai da ake samu a cikin ƙasa in kun zo kun zaɓi mai kyau in ce, mai kyau za ku riƙe ku ba da zakar mara kyau ba haka Allah ke so mai kyau ɗin da kuka samu shi Allah ta'ala ke so ku baya saboda kyauta ce Allah ya ba ku yana su kuma ga imani ko zan ba da kyau kuma a tare da ku ubangi subhanahu wa ta'ala ce wala tayyimu bil khabisa kar ku hada mummuna wajen bayarwa din kuna min ku ce a cikin shi za ku ba da zakka ko a cikin za ku ba da sadaka walakin bi akhizihi illa an tughlu inda ku aka ce yanzu a ba ku kyauta aka dauko wannan mummunan aka ba ku to fa in kaga ka karbi wannan abu daidai da rufe idanu kawai kamar dai an cuce ka baka san ma da ka karba ba ko kana jin kunyar wanda ya baka ce kai alaji ba zan karba ba ko kana jin kunyar sai haka ne zaka yi idanu karba to in ba irin wannan matakin ba sai ka san ba za ka je karbe shi ko ya kai kasuwa shi ba riba ne to Allah baya son ka bada mummunan Allah yana son ka bada mai kyau yana so ka inganta yana so ka zaɓi mai kyau ka bayar sai Allah ta'ala shi ma ya saka ya baka in ka tashi bayar kuma ka ɓoye sadakar ka kamar yadda zo a wani hadisi duk sanadin sa yana da matsala sadaqatu sir tutfi'u ghadab sadaka da ake ta sirri tana tunkuda fushin ubangiji idan muka zo gobe insha Allah ta'ala sai mu ƙara bayani akan ayoyin da suke gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗi bibi Allah ta'ala ba mu lalata wanda muka kuskure ko su ba harshe Allah ta'ala ya yi mana haka nan yau ma muna da manyan baki a cikin akwai honorable Ibrahim Tanko a former mu na Gusa wanda ya gaske muran nan mayo mama tare da shi Allah ta'ala ya kara musu lafiya ya kara musu albarka a rayuwarsa da mu gaba daya haka na honorable Muhammad Yahaya a Tambura DG na Zamfara State Information Technology Development Agency wanda ake cewa ZITA ko a ne menene da ko eh? zita to masha Allah shi ma yana tare da mu a nan akwai kuma a Dr. Salihu to ai wannan shi na ibi masallaci ne daman gudu yi yau da yana ce yana neman kuɗi min kuma yin ridi duniya wa min kuma yin lil'ar wani duniya yake zo kuma lahira yake so haka wata wa Allah ta aiko da sadakar dabino tana neman addu'a Allah ya biya mata da bukatunta cikin cinta na yau da kullum to ba ta da abinci kenan ko to ba ta da abinci eh, ba ta da abinci yau da kullum ta aiko da sadakar dabino tana tawassuli da shi Allah ta'ala ya buɗa muke hore maza kamar yadda muka fara cewa muna so mu yi mashru'i na asusu duk wata za mu dinga ajin yana dubu dubu ga duk wanda Allah ya hori masa zai dinga ajin yana dubu ɗaya a wata wanda zai zama wakafi ne ga ma'aikansa. duk wata za mu yi addu'a ta musamman kuma ga wanda mahaifa ɗin cewa Allah ya gafarta musu ya domin saboda abubuwan da ake gudanarwa na tafsiri da kuma ba'afasa yana da cin kuɗi da yawa gaskiya muna cikin uwa da suke mun musulunta da su a can hijau da wasu wajaje ku da suka musulunta malaman da ake tura suna kanta da su inda muke samun tallafin da abubuwa sun yi karanci cikin su sai ga malami ya zauna wannan wajen wata hudu wata biyar ba mu biya shi ba abubuwa da yawa na marayu da muke mu da kuɗin yi da kuma zuwa wajen masu kuɗi akwai kaskanci gaskiya wani lokaci da zubar da musulunci a cikin sa amma idan muke wannan zamu mu iyayen mu ne wannan wakacin kowa ya sa kura dubu ɗaya ne a wata wanda kuma yake bukata a tuna masa kamar da muka za a ba da lambar account ko za a ba da lambar waya a yau da sunanka a yi da sunanka duk wata a tuna baka duk wata ko ina kake a faɗin Najeriya za ka iya wani aiki alkhairi kuma za a buɗe gurbin na waɗanda wannan mutanen amma har yanzu dai ba a samu aka gama buɗe akawun ɗin ba in ya kai monday banki ba su gama buɗe mana ba za mu samu ɗaya daga cikin akawun ɗin ɗan kwamiti sai a ba da shi sha Allah ana zama ana bada wannan a jaria jariya duk wata za a ganya wannan bismillah ta'ala اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين يا ubangiji mu roƙonka alkhairin da ke wajenka Allah ka bamu sharrin da muke da shi ubangiji Allah ka kawo da shi ka yafe muna ka gafarta muna da mu da iyayenmu da malamanmu Allah ka bamu zaman lafiya a mu Allah ka bamu zaman lafiya a kasar Allah ka shirya mana shugabanninmu Allah ka bamu ikon yi musu da'a Allah ka sanya tausayi mu a cikin zukatansu ya ubangiji abubuwan da suke tsara na rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana su Allah ka sauƙaƙa mana su yan uwanmu da suke halin yan ta'adda ya ubangiji Allah ka kwato su Allah ka na ƙarfin ƴan ta'adda Allah ka rauna na ƙarfin su yan uwanmu da suke asibiti ya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin talauci Allah ka wadata su Allah wanda suke cikin talauci Allah ka wadata su ya Allah akwai bayan ka wanda ake bi su bashi bashi ne ya hana zama lafiya Allah ka zama gatan su jirgin wannan bashi masu yawa da masu kaɗan duk Allah ala ya zama gatan mu gaba ɗaya a cikin wannan haraka Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin wa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ta'tabta bi shay'in min ghayri indak an taj'al al-qur'ana al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina وجل أحزاننا وذهاب همنا وهمنا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين